ko da babu a littafin Allah babu a sunnar manzo ya ishe ka hujja ka je kai wanda wannan kuma kaga rikicewar tunani ne bal ma da kamata ya kace a Kano ana yi kamar yadda na faɗa saboda mutanen Kano sune ne iyayenka su yafi kamata kai koyi da su in dai akan mutuntaka ne kadai domin kamar yadda muke faɗa a duk duniya haƙƙin da yafi na kowa a kanmu shine haƙƙin Allah da na manzansa amma bayan haƙƙin Allah da manzansa ba wani ɗan adam da yake da haƙƙi akan ɗan adam sama da me iyayensa to in dai iyayenka ma suna yi bai zama hujja ba to ina kuma ga wasu zan sun yi ka ce ya zama hujja wannan wai ina gaya muku in ya ya tabbata an yi ne amma ƙarya ne labarin ɗan kurege ne aikin birne wai in ji tusa ɓata lokaci ne kawai da hayaniya da hauragiya sannan ka gane cewa aikin mutanen maka ba hujja ba ne wannan shine kawai saƙon da za mu gaya maka akwai a mazhabar imam malik ne cikin masajiru tashiri aka sa amru ahlil madina amru ahlil madinati abinda aka tarar da mutanen madina suna yi shi imam malik a wajensa hujja ne a mazhabarsa shi yasa sau da dama a cikin wada sai ka je imam malik ya ce wal amru indana mu al'amarin a wajenmu abinda ya tarar da sahabbai da tabi'ai suna yi to amma duk da wannan magana da imam mali yake faɗa Allah ya ji kansa darama magana ce wacce tana da ƙarfi ƙwarai da gaske amma bata zama hujja a duniyar ilimi ba wacce aka sallama mata domin da yawan malamai suna ganin cewa aikin mutanen madina kadai in babu nasi baya zama hujja baya zama dalili ko da shi a wajen imam malik yana ganin wannan hujja ce nasi ne ina fata an fahimci wannan saboda babu inda qur'ani ya faɗi haka ko kuma hadisi ya nuna haka ko makamancin wannan kyautata wa mutanen madina zato na ba za su kauce wa daidai ba yasa imam malik in ya ga suna yin abu kawai sai ya ce to ba gashi mutanen madina suna yi ba da haka mu abun a wajen mu shine abin da muka tarar da mutanen Madina suna yi saboda mutanen Madina sun fi kowa kusanci da manzo Allah a cikin su ya rayu a garin su ya rasu kuma a lokacin fa duniya ko shekara ɗari ba ta ba imam malik yake da wannan labarin kaga kenan ya nuna cewa tun lokacin addinin da zafi zafin sa mudumin sa amma tun a wannan lokacin in imam malik ya faɗa sauran malamai ba sa sallama masa ce ba abin da ya bambanta aikin yan madina da aikin yan kano in dai sunansa aiki ne tsagwaro ba nasi duk ɗaya ne dan Kano sai abin da yake da kusanci da shari'a daidai in ya yi riko da aya da Qur'ani ada da hadisi dan Madina sai ya kuskure in ya saki aya ya saki hadisi da haka kada a ruɗa maka tunani kada ma a sa maka wani shubha ko kada ma a ce za a yi challenge din ka wanda ya maka wannan kai dariya saboda bi ma san ma ina aka nufo ba ina aka dosa kamar yadda waɗansu ne zaka ji suna fitowa suna cewa wai ai ibnu taymi dan taymiya ma ya yi maulidi ya ce in an yi maulidi za a samu ɗaya eh, ya ce ka in an yi maulidi za a samu lada su suna ganin in sun faɗi wannan kenan gobe duk yan izala da Ali suna sai su kama maulidi saboda dan taymiya ya ce za a samu lada wannan in ya tabbata wai ya faɗa in ma ya faɗa din kenan to in ma ya faɗa mu ba dan taymiya muke bi ba kuma kullum ba mu taɓa ce muku ku ce mana wane ya ce ko wane bai ce ba mu abin da muke cewa ku ce ina Allah ya ce annabi ya ce a ina a qur'ani aka yi a ina a hadisi aka yi a ina abubakar ya yi a ina umar ya yi a ina usman ya yi a ina nana fatima ta yi a ina hassan ya yi a ina husain ya yi in kauna ce da annabi mun kai waɗannan an saninsa ne mun kai waɗannan amma ko da wasa ba wanda ya taba faɗa ko a tatsuniya cewa ga ranar da na Fatima ta yi maulidin mahaifinta ga ranar da Alhassan ya yi maulidin kakansa ga ranar da alhussain ya yi maulidin kakansa ga ranar da Ali ibn Abi Talib ya yi maulidin yayansa sirikinsa uban ɗakinsa ga ranar da Abubakar ya yi maulidin babban amininsa ga ranar da Umar ya yi maulidin amininsa sirikinsa ga ranar da Usman an rasa an rasa to kaga ko in dai addini ne waɗannan ba su yi ba to wa kuma zai yi kuma wa zai yi ya zama ya karɓo idan in ka ce su ba sa son annabi kai kake so da haka kai yanzu ka zo da wani abu wanda su ba su zo da shi ba to kaga wannan kuma a nan ne gizon yake sa ƙasa tsakanin mu da kai mu mun yadda a so annabi irin yadda abubakar ya so shi irin yadda umar ya so shi irin yadda usmanu aliyu fatima hasan husaini suka so shi wanda kuma duk a cikin soyayyar da suka yi masa babu bikin shi kenan in ka jefe ni ka ce ba na son annabi saboda ba na yi to wannan kalmar da ka gaya min kamar ita ka gaya wa fatima ka gaya wa hassan ka gaya wa sai ka gaya wa ali dan su ma ba su yi ba kuma ba zai yi dan abubakar bai ba umar bai ba usmanu bai ba aliyu bai ba fatima ba ta yi ba hassan bai ba husaini bai ba kuma yau kawai wani malami ya zo ya ce a yi za a samu lada kuma mu bi shi mu kyale su sai a zo a ce ai imamu suyuti ya ce a iya maulidi ai bid'a ce hasana ai yayi mata illa ne baka gane ba ai tunda ya kira ta bid'a ai baka san baka san shalle mata kafa ne ba mana shi kansa suyuti ya yadda bid'a ce amma sai a ce hasana da haka dai ya ƴan uwa mu fahimci wannan ba wata hujja da wani malami zai faɗa maka saɓanin Allah ya ce annabi ya ce kuma ya zama dalili abin karɓa dalili abin karɓa amma abu ne wanda yana da buƙatar karantarwa faɗakarwa tattaunawa cikin hankali da lumana faɗakarwa tunatarwa tattaunawa cikin hankali da lumana ni nan da nake wannan magana za ka sha mamaki na sha karatun maulidi na yi yawon sa gari da gari wallahi ina almajiri kolo farkon tilawa haka ake ɗaukan mu ƙauye ƙauye muna zuwa muna karatun maulidi mun yi mun yi zikirin maulidi mun kwana mun yi kaza mun kaza kuma akwai da yawa yayyen mu iyayen mu waɗanda duk sun yi wannan amma yanzu duk yau ba sa yi kuma baka san gobe ma wane ne zai daina ba jibi ma waye zai daina ba ko ba haka ba ma'ana an yadda abin denawa ake ba wai ake ba shi yasa ma in wani bako ya shigo sau ɗaya kila sai a ta ah, in ma ya shigo ɗin kenan da haka kada mu ɗauka cewa mu ma iyawan mu ce da meye a'a Allah ne ya fahimtar da mu Allah ne ya fahimtar da mu yau tattalin arziki ma kaɗai ya isa ya sa mutane su shiga taitayinsu yanzu da idan baka baka bikin suna ko kaza kaza an yi ta magana izala izala amma yau nawa ne mutanen da ba su taron suna su suka fi kowa yawa me yasa uwar bari ce uwar bari ce da haka gobe ma baka sani ba idan aka sha wahala aka sha wahala ko ba dan Allah ba za ga wasu sun daina to amma mu fatan mu gwanda a daina dan Allah dan a samu ladan Allah ba wahala da koma bayan tattalin arziki ya sa ka bi Allah ba ba dan ka shirya ba Allah ya samu bi Allah cikin daɗin rai kuma mu samu lada Allah ya saka da alkhairi an samu dubu goma sha biyar da ɗari biyu ubangiji subhanahu wataala ya bada lada subhanaka allahumma wa bihamdik a ƙarshe akwai takardar neman addu'a wani bawan Allah mahaifinsa ya rasu cikin waɗanda muke tare da su a nan Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya sada shi da manzon tsira Allah ya albarkaci abin da ya bari a baya subhanaka allahumma wa bihamdik